Kakakin kungiyar dattawan arewacin Najeriya, Dr. Kim Babu Ahmed ya min karin bayani na neman da suke wa shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi murabus. Shugaban kasa Buhari tsaro ya kwace mai ko dai ya kwace mishi ko kuma ba da ne tsare a Najeriya yanda harin rashin tsaro ya zama a nan musamman a nan arewa dole mu faɗa ku dai a ganin mu shugaban ƙasa Muhammadu Buhari tsaro ba zai yi a hannun shi ba in kuma akwai shi to ba mu ga alama ba mulkin nan ya aje shi ya yi maka shi ya mallake ya yi maka ya mallake sai ya ne sokansa da kan mulki zai ce wa tsaron wanda bai iya abu ba ba sai mu sauka ba wani ya yi ai ba wani matsala ba ne wanda ya ce a bani amana aka ba shi amana amana ya kasa ɗaukan amanar nan shi da kanshi fa ya taɓa ce min shugaban ƙasa Jonathan ya ce mishi ya sauka ƙasar nan ba zai iya tafiyar da ita ba shugaban ƙasa Buhari din jama'ar Allah yanzu akwai wata kala kalma da Buhari zai fito ya gaya ma 'yan Najeriya musamman mu arewa wanda za a yi da shi tun dai bayan ci gaba da ta'azzara matsalar tsaro a arewacin Najeriya. Hankalin 'yan kasar ke ci gaba da tashi. Dr. Mohammed El Nur Dongel da ke zama masanin tsaro a Jami'ar Maiduguri ya ce lallefa akwai matsala. Bisa gaskiya a matsayina masanin al'amarin tsaro ban ga laifin sojoji ba laifin da nake gani laifin shugaban kasa ne shine ne in chief in ce ba su aiki dole canza ya sa wasu shi a fahimtar shi suna aiki to a cikin abu dole a yawo daya ko shugaban kasan alamar ƙarya ne ko ya gasa ne ko kuma bai sa abin da ke faruwa a kasan ba yau shekara talatin da hudun da ya fice abu kusan kama da haka ya faru a kuno an zo ana sace sacen shanayen mutane ana kashe kashe mutane zamanin gwamnan abdullahi mohammed mu aka yi komishin muka yi alamar security nan duk barayin na an samu an kashe su kuma wanda suke taimakon barayin duk an kashe su an samu zaman lafiya kuma ba mu taba saman shugaban kasan da muka sani yau zai zama kamar haka ba ba abin da ba za a sake faɗa ba illa a ce da shugaban kasa ko yayi murabus ko kuma canza mutanen a yi wasu abubuwa ko kuma kashe magana mutane su tashi su kansu in kuma haka kuma ba gwamnati a kasan kenan me amfani gwamnati to yi murabusin mana ba shi ya ga wasu su yi murabus ba a cewar zanna buguma na borno alhaji zanna hassan buguma akwai buƙatar shugaba Muhammadu Buhari ya nemo ɗauki daga ƙasashen waje. Akwai sojojin haɗin gwiwa na multinational da ba da haɗin kai mun ga abin da shugaban Chadi da shugaban Jesus a cikin lokaci kaɗan. Kamar yadda gwamnan mu na Borno ya nemi ainihin a ba da izini wa ainihin wayannan mutane su shigo. To kowane martani fadar shugaban ƙasa za ta mayar akan haka? Alhaji Bashir Ahmad na ɗaya daga cikin masu taimakawa shugaban ƙasar a kan sha'anin watsa labarai. Maganan tsaro kwarai da gaske an ɗan samu koma baya wanda kuma gwamnati tana iya ƙoƙarinta. Wannan ma abu ne da zai wuce domin gwamnati tana iya ƙoƙarinta ganin an samu tsaro. Su magana ta murabus ɗin shugaban ƙasa bai taso ba. Shugaban ƙasa mutane Najeriya ne suka zaɓe shi mutane sama da miliyan goma sha biyar. To don haka wata ƙungiya guda ɗaya ba za ta iya tasowa ko wasu tsirarin mutane su ce shugaban ƙasa ya sauka ba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.